DW. Amsoshin takardunku. Jama'a Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wannan shirin amsoshin takardunku da ke ansa wasu daga cikin tambayoyi da ku masu mu ke aiko mana. Tambaya ta farko da za mu buɗe shimfiɗar shirin ita ce wacce ta fito daga hannun Halilu ɗan Musukwani da ke zaune a unguwar Rimi na jihar Kaduna, Najeriya. Dattijan mai sauraron sashen Hausa na DW ya nemi sanin tarihin mawaƙin Hausa na gargajiya da ya rera wannan waƙa. Kulma ya jidda hawa ya sale jakadiya kullu. To da fata, mai tambaya zai matso kusa da akwatin rediyonsa. don jin hirar da shirin yayi da mawaƙin wato alhaji shehu ajilo To tambaya ta biyu ta fito ne daga hannun Comrade Ahmad Sada na faɗa a Najeriya da ya ce DW kuma ƙarin haske kan addinin nan na Christianity. Wai shin da gaske ne addinin na da mababanta aƙidu a wagga duniya tamu? To da fatan za a biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni Ramatu Garba Baba. Madalla, to za mu soma shirin da tarihin mawaƙin gargajiya Alhaji Shehu Ajilo. To kamar yadda za a ji dai Ajilo ya kwashi shekaru yana gwada hannayensa kan sana'o'i daban-daban duk da cewa ya gaji kiɗi bai waiwayi wannan fannin ba sai daga bisani. Ga dai ƙarin bayanin da yi wa wakilinmu Ibrahima Yakubu. Alaisho Ajilo mutumin da yanan ƙasar Zaria ne ko kuma ce Kaduna State an haife ni a wani gari ana ce dan guziri zaka yana ajilo dan guziri ina makarfi lokal gama kuma ni an haife ni a cikin dan guziri nan da kake jin sunanta a nan aka haifan mahaifina Muhammadu Sani Allah ya mai rutsuwa mahaifiyata Hajiya Zainab Allah ya mata rasuwa amma gashi ina nan da dan guzur kuma Allah ya ban iko na taba samun wadatuwa sai na baro dan guzur na dawo Kaduna sai na da Kaduna da nan unguwar Kanawa na samu gida na saya a nan da iyali na dan guzurin sai dai in na shirya wuki a na haka sai je mu gaggaisa da yan uwa mu dawo to wannan shine amma an zirga zirga ne ka gan nan ni ne nayi karan moto nayi taxi driver na sai da lemo da ayaba na iya yankan farce ni ne ɗinkin hula ƙube na yi hanyar ɗan mai ganye irin masu da maganin gargajiya ɗin ni fa hanyar zan ci insha ina santa. Shehu Ajilu dai ya yi waƙoƙi na jan hankulan jama'a kan zamantakewar ɗan adam da kuma lamura da suka shafi rayuwar talaka inda a baitukansa yakan hankaltar da shugabanni. Waƙarsa ta a tausaya talaka na ɗaya daga cikin bakandamiyar mawaƙin. na ji tausayi yayana To ya aka dan Audu me ya faru? Wallahi shugaban ni kutuna. Rabana ya ku, rabana ya yi mu, gara gamar ma hannunku, jan mu kuke bin ku muke, shin ina za ku da mu, ku tausaya mana haka. Abin da ya kawo hankali na shiga waka babban dai muhimmancin abu. In Allah ya tsaga abincinka a guri dole ka ci. Ba wanda ya sai hana ba da sai takura ba da sai matsa kuma ni na gaji kiɗi ne kiɗin ganga gangan noma irin gangan noma ɗin da ake kwarzanta ƙarti a gona suna aiki abin da na gada kenan daga baya na samu iya karamar ganga tun zamanin jamhuriya na farko to ana yawo da ni ana ce mai aljanin kiɗa ƙanan ɗan aljanin kiɗa uban na kan tsuguna in aje gwiwa ta ƙasa da wata iya ƙaramar ganga kuma ina dukan ganga ina ba da waka 'yan mata suna amsawa da ka lokacin da can ba magana karuwa sai yan mata yan mata a musu uniform su yi rawun su kewaye ni ina dukan ganna ba su waka suna amsawa to shine kuma akwan a tashi dai kuma Allah ya sa dai na ma dai daina kiɗa kwata-kwata sai waka da yake anan Allah ya ajiye rabon alhamdulillah mai gaba da makwanci mai fushi da abun wani na halin yara na ga gidaje guda biyu gidan ɗaya zai ta anguwa sai ya dau matan shi ba daya ya ce amana ce ka aje mani adana min na ta anguwa ya tafi ya bar matar ba ciki yanda ya dawo sai ya ga ta yi ciki madalla to ire-iren waɗannan waƙoƙi na ci gaba da jan hankulan wasu daga cikin al'umma duk da cewa waƙoƙi ne da ba a damu da su a wannan zamanin ba. A cewar mawaƙin hakan bai zo da mamaki ba don kuwa an ce komai da lokacinsa. Wannan zamani ne kuma ya an ce Allah shi ke zamani. Na ɗaya manya-manyanmu na Najeriya, manyan mu ko kuma na Afirka. in kai mai waka ne na hausa in wancan mai kuɗi rungume ka ce a ce ai kaburi ne mu waƙa mai runguma ina kaburci a ciki wani ba zai iya zuwa gun mai wa'azi ya zauna ya ji abin da ake faɗi Allah ce annabi ya ce ba wani mawaƙin yana da ilimi a cikin waƙan zai faɗi kalmomin da za su amfane shi su amfani wani su amfani wasu su amfani wata to wani mai arziki ne ke rungumar wasu masana to yanzu a ce kai ka rungume ni ma ai Ibrahim dan bawan da ya damu da shi sai a jilo shi dai mawaƙan gargajiya gargajiya ai tsohon yayi ne ya zaka ce tsohon yayi saboda Allah ba ai ba tsohon yayi ba ce idan ka zubar da gida gida zai zubar da kai in ka gyara gida gida zai gyaru ka rungumi waka ka rungumi malamai a daka a dinga gaya ma Allah kukanka in ya gaya ma sa shikenan mu waka kamar yan talla ne muna waka ko ina muna faɗan sunanka da ƙoƙarinka da ibadarka da addininka da taimakonka da san jama'anka sai ka kai suna To kowane hali Shehu Ajila ke ciki a fannin tafiyar da rayuwa ganin rashin tasirin mawakan na gargajiya a wannan zamanin. Shin ko yana da wani buri na daban da yake fatan ganin ya cika? Babban abin da ke gama na Allah ya samu cika da imani. Wannan shine maganin waka an ce sarki goma zamani goma. Mu namun al'adun gargajiyan sai kuma Allah ya kawo wani zamani. aka samu yan waƙe waƙen fina-finai ga sunan dai ga dan arama ma zama waƙi dan sarki ma zama waƙi dan mai kuɗin gari ma zama waƙi kaga a da mu kenan ake ce ma ai mawaka mawaka ga mu nan to yau an waye gari ba gidan da ba mu waƙi in roƙo ne ba gidan da ba mu roƙi in wani naɗi ka gani shirin an cika ƙwargin an siyasa roƙo aka zo yi amma da an gamu ko kuma an ganni ko kuma an gamu ai mu roƙon ne suka cika gurin wallahi kuwa mu roƙi ne duk wanda aka ce mun zai amsa kuma kalmar ita kenan na gode na gode buri na kuma dai an shiga wani zamani na siyasa siyasan kuma yawanci akasari sai an ga kamar ba su damu da ainihin gargajiya irin namu ba sai wa'ina ina zamanin dai ake ɗiba kuma ni alhamdulillahi ba abin zancen ma Allah sai godiya a na zamanin akwai yaran da suke kaunata da yawansu kamar irin su ala aminu ala irin su el ma'azu irin su adam iya zango irin su fati nijar yaran nan duk inda ake hidima sai sun kokari sun je da ni sai yadda ka same ni a nan haka nake zunan an ce zo zan je in ba a ce zo ba mun gode ma Allah iyakar dai suna a duniya an yi

Da fatan kuma mai tambaya ya gamsu da wannan takaitaccen tarihin. To sai tambaya ta gaba da ta fito daga hannun Kamrad Ahmad Saleh na faɗa a Najeriya. Da ya nemi ƙarin haske kan addinin Krista. Don amsa wannan tambaya har ila ga wakilinmu Ibrahim Yakubu da ya zauna da shahararren limamin addinin Krista Fasto Yohana Boro na Christ Evangelica da ke Kaduna, Najeriya. Ibrahim dai ya soma ni da tambayar fastan asalin kafuwar addinin Krista. To addinin Christianity da dadin addini ce. A wasu suna alakanta farkon addinin Krista da Yesu almasihu amma bisa ga kwaison Bible ba haka take ba. An ba an dauki lokaci an bayyana mutum ba zai sani ba. Wato kamar tun lokacin anabi Adamu aka yi wannan a lokacin da Adamu ya faɗi a lokacin Allah ya magana a Sura uku aya goma sha biyar. lokacin Adamu da Hawa suka yi zunubi wato iyayenmu kenan sai Ubangiji Allah ya alƙawali ya ce ta wurin wuce nan macen za a haifi da da zai da zai nasara akan shetan to in ana bin didigin tarihin addinin Kirista sai an koma daga wannan ayan a littafin farawa tun a wannan lambun da Adamu da Hawa suke zama to nan ayan begin kenan kafuwa farkon tarihin addinin Kirista kenan sai annabi Isha ya zo ya tabbatar a sura bakwai da sura da kuma sura tara ya yi magana za a haifi wani da ta wurin budurwa da bata taba san namiji ba to kan duk magana Isa alaihi wasallam kenan har zuwa nan Isha ya yi ta annabci sura arba'in 43 ya tabbatar da zai sha wahala a duniya har zuwa ga mutuwa cikon duka annabci game da Yesu almasihu ya cika a cikin alinjila ne wato shine injil wanda shi yesu ya aka haife shi ta wurin budurwan nan mai suna uh, maryama to in an bi ainihin tarihin tun daga kafonta farkonta da wannan maganan ne imanin krista kenan fahimtar krista kenan shi yasa krista in an ce mashi an fara addinin christianity da yesu almasihu ne sai ji krista ce a akwai da amma shine tabbacin shine cikunta duka annabci an tabbata akan yesu ne shine aka bayyana addinin krista filla filla ga duniya don krista ya san ga imaninsa ga addininsa yadda zai bisa bisa ga kwaison littafin mai tsarki da kwaison injila da yesu ya tabbatar ya kai kwaisuwa har ne krista na biyo ta wurin mutuwa da tashin yesu almasihu shine kalmar shahadan krista cewa krista ya imani cewa yesu ya sha wahala an kashe shi an gice shi akan gice ya mutu kwana uku ya tashi daga matattu to shine kalmar shahadan krista cewa shi krista ana samun wannan a cikin littafin romawa sura goma aya tara da goma tambaya ta biyu ita ce waishin da gaske ne addinin christianity na da mabambanta aƙidu a wagga duniya tamu sosai ma akwai mabambanta aƙidu da yawa amma a cikin rabe-raben kashi biyu ne akwai akwai masu bin aƙidan trinity wato allah na iya bayyana a kowane irin sura kowane irin siffa don shi yana iko yi komai zai na iko ya zama ya yi abin da ya gan dama ya yi don da haka trinity kenan trinitarian christian sun yarda cewa allah ya bayyana ta wurin ruhu mai tsarki ta wurin isa alaihi wasallam a matsayinsa allah shi ya sa magana trinity ya zo na biyu din a unitarian sun yarda cewa Allah ɗaya ne kamar yadda wancan sun su yarda Allah ɗaya ne sai dai ya bayyana kansa ne a siffofi amma wannan ba su yarda cewa Allah yana bayyana kansa wani siffa ba Allah ɗaya ne baya bayyana wani siffa su ne unitarian kagan aini guda biyu din kenan to a nan cikin biyu in nan akwai rabadi akwai kaso kawai na ya doki nasa kason sai ka sami a ce wannan an yada da wannan kusan aini guda biyu din kenan amma ka samu akwai anglican akwai catholic. akwai ecowa akwai baptist akwai anglican akwai deeper life akwai su presbyterian sai dai ka gaji da dariku daban-daban a cikin addinin krista amma waɗannan kwaison guda biyu su ne suke dogara suke bege imanin suke duk tauhidin su na samu a cikin wannan kashi biyu in nan kacal kenan tambaya ta gaba ita ce wai me yasa wasu kiristoci suke azumi wasu kuma ba sa yi musamman a wannan lokaci da ake azumin kwanaki arba'in eh gaskiya ne uh, waɗansu ba su gane ba ne kaman catholic kaman coptic da ke kaman irin su kashin larabawa nan su kasar misira wato egypt kenan ko masar su syria su lebanon nan su iraq su iran yawancinsu su 'yan coptic ne wasu kuma orthodox churches ne kuma akwai catholic kan wannan guda uku nan akwai anglican akwai kuma methodist ba waɗannan na farko na fara faɗa nan eh, episcopal churches su karan kansu sun kebe wannan arba'in na suna daidai wani lokacin da muke ana cikin ta ne yanzu akan fara daga ran ash wednesday in nan har zuwa ranar wato lokacin da yesu ya sha wahala lokacin kwanakin yesu na karshe a duniya lokacin da aka kashe shi akan a can cikin birnin kudus wato jerusalem kenan to ana wani azumin zuwa wani lokacin har cikin lokacin ista kenan amma duk krista na gaskiya na azumi yawancin kirista ba su ma gaya maka ko suna azumi suna yi aboye ne domin kamar na cikin littafin mai tsarki yesu ya ce in kana azumi kana yi tsakaninka ne da allah wannan sirri tsakaninka da allah allah da ke cikin ke asirce zai gan abin da kake a cikin sirri in zai bayyana albarkunka sai ya bayyana su a bayyane. yawancin kirista suna suna azumi amma ba ka taba sani ba ba kawai ranar arba'in za su yi kamar yadda katar suke ba ko katin sun gama wannan su efesos suka gama a akwai suke nasu ma ba tare ma da wannan na arba'in nan ba so kristo suna azumi wanda na aboye amma kristo suke amma sai dai ko kristo wanda ba na gaskiya ba shine ka samu shi baya wannan ko bai dawo magana azumi kamar yadda a samu bar gurbin ko da ma a ma ba su yi din ba yaya fa'idar wannan azumi na kukikai na kwanaki arba'in ga kowane ga rayuwar kirista a ah, yana da fa'ida sosai domin ah, annabi ishaya ya dauki lokaci ya yi wannan bayani a littafin ishaya sura 57 fa'idodin azumi zai sa mutum ya samu tsarki zai sa mutum ya fi ji kuma ya bauta Allah cikin tsarki zai yana kawo warkaswa ga, ga marasa lafiya azumi bisa ga kwaiso abubuwan da muka rasa abubuwan da ba za mu iya Allah na ba mu iko ta wurin iko ruwa mai tsarki mu yi nasarar da ba mu iya yi ba azumi yana ƙara tsarkake zuciya mutum da kuma mu'amala mutum da danwansa bil'adama ya kuma ƙara karbuwa ga ubangiji allah tsarki rayuwa mai kyau kuma warsu zunubai da mutum ke yi in mutum na azumi yakan karye logon zunubi a cikin rayuwar krista yana sa krista ya samu wasu albarku ko na jiki ko na ruhaniya so abubuwan na nan da yawa da in Kirista ya azumi akwai nasara amma domin ma yawancin kristocin sun manta da magana azumi shi yasa bala'o yana ta fado akan kristoci yau har yau a ce kirista na wani abu da wani mana jin kyama na jin kunya a ce kirista yau na ta zinace zinace na wasu ayyuka amma in kana azumi kana kula da wannan zai ja ka kusa da ubangiji allah tsoron allah zai karu imaninka zai karu kaunan bil'adama zai karu zumunci zai karu mu'amalanka zai kyautatu da bil'adama akwai cin gaba a doron kasa akwai zaman lafiya a doron kasa duk wani ayan wannan maganganu to in kirista ya kuma ga wannan ashe najeriya ta zauna lafiya to an gaida fasto yohana boro ba sauraron mu da haka ne nake naɗe tabarman shirin sai kuma lokaci na gaba idan allah ya so yanzu a madadin sauran abokan aiki musamman wakilinmu na jihar kaduna najeriya ibrahima yakubu da ya taimaka kwarai wajen haɗa wannan shirin daga nan sashen hausa na dw da ke birnin Bon ramatu garba baba ke cewa da ku mu kasance lafiya.